قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون yayin da ya ji maganarsu sai ya musu langwame don tausaya masu kuma ya sanar da su wane ne shi ya ce masu hakika kun san abin da kuka yi wa annabi yusuf da ɗan uwansa a yayin da kuka kasance cikin jahiltar ƙarshen abin da kuka aikata da su